Babban labari, a gobe Laraba ake sa ran kamfanin Apple zai kaddamar da sabuwar wayarsa ta iPhone 6s wadda ke da girman inci 4.7 da iPhone 6s Plus mai girman inci 5.5. Ana da zaton kamfanin zai kuma gabatar da sabuwar na'urar talabijin wato Apple TV Multimedia Stream. Duk da cewa Apple ya saba kaddamar da sabbin kayayyakinsa cikin watan Oktoba na kowace shekara, taron kaddamarwar da za a yi ranar Laraba tara ga watan Satumba ya zamanto abin mamaki ga kowa. Kamar yadda Apple ya lasa wa mutane zuma a baki na cewar akwai canje-canje da dama cikin sabbin kayayyakin da zai fitar, amma yawancin canjin zai zamanto cikin manhajan na'urar ne. Abin mamaki ga na'urar talabijin da kamfanin zai fitar shi ne tana da fasali kamar na sauran kayayyakin Apple. Jikin na'ura akwai wani gurin ɗaukar hoton yatsu da ma gurin da za a iya dannawa da hoton Apple jiki kamar sauran na'urorin kamfanin. an dai mai da hankali wajen zuba duk abin da masu wasannin bidiyo game ciki domin ganin sun amfana ga wannan na'urar. Za mu ci gaba da bin diddigin wannan labari.